yau ma za mu ci gaba da karatunmu kamar yadda aka saba na wannan littafi wato shahararre littafin sahihu adabil islamiyya wato littafin da yake karantar da ingantattun ladubban musulunci na babban malami wato a sheik wahidu abdulsalam bali allah subhanahu wata'ala ya karbi aikinsa Allah ya amfanar da mu da abin da muke karanta a cikin wannan littafin. a insha Allah za mu tashi yau shahi na 83 wato akan darasi na takwas shine adabu zikiri ladubban zikiri ladubban zikiri an dai sa abin da ake kira zikiri ko abin da ake kira zikiri shine ambaton Allah saboda haka duk wani abun da zai sa ka tuna da duk wani aiki wanda kana yi ne kana tunawa da Allah kana ambaton Allah to wannan aikin zikiri ne saboda haka sallah zikiri ce karatun alkur'ani zikiri ne tasbihi zikiri ne tahmidi zikiri ne hailala zikiri ce jama'a an fahimta ko saboda haka yau za mu yi magana akan ladubban zikiri ƙarƙashin wannan darasin za mu bincike abu na ɗaya shine istihbabul iktar mina zikir wato ana son yawaita yin zikiri na daga cikin ladubban zikiri wato mutum ya yawaita yin zikiri kar ya zamanta zikirin da kake yi kaɗan ne kake yi a ka ambaci Allah da mi da yawa ladabi na biyu da cikin adabu zikir shine al-ikhlasu fi zikiri tsalkake Allah da nufinsa a cikin zikirin da kake yi ya zamanta zikirin nan kana yi ne ba don kowa ba sai don Allah jama'a an fahimta ko ya zan don Allah kake yin zikirin nan ladabi na uku daga cikin ladubban zikiri shine istihbabu zikiri ala baharatin ana son in su a samu wato lokacin da mutum zai yi zikiri ya kasance yana da tsarki yana da alwallah yana da muhimmanci kwarai da gaske lokacin da za ka yi zikiri ya zamanto kana da alwallah domin alwallah tana daga cikin kamala kamar yadda muka karanto can baya da haka iya zamanta kana da alwala lokacin da za ka yi zikiri to ka kara ma wannan zikirin naka mi armashi kuma ka ƙara mai samun shiga a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ladabi na biyar shine a na hudu ko? na hudu istihdaru azmatillahi inda zikir halartowa da girman Allah a cikin zuciyarka inda zikir lokacin da kake yin zikiri lokacin da za ka yi ambaton Allah za ka yi zikiri ka halarto da girma Allah da ganin ɗaukakarsa da darajarsa a cikin zuciyarka a cikin zuciyarka kai mai yin zikiri jama'a an fahimta ladabi na biyar istihbabul buka'i inda zikirin lahi an so yin kuka mutum ya yi kuka lokacin da yake ambaton Allah fil halwaci lokacin da yake keɓance ba tare da kowa ba ka tuna da Allah ka tuna da zunubanka ka tuna da gobenka sai ka hoshe da kuka wannan ana son haka za mu je muhimmanci yin haka da kuma falalayin haka ɗin Allah ya sa mu gane na shidda daga cikin ladubban zikiri istihbabu zikirillahi ana son mutum ya zai yana ambatar Allah fi bahiwal masa safiya da marece da safe da kuma da marece ka ce wani lokaci wanda kake ambaton Allah a cikinsa kai ya zamanta ambaton Allah ka sai in ka ga matsuwa an gane ko ba sai ka ga matsuwa ba ya zamanta ta ko da yaushe kana ambaton Allah na bakwai istihbabu zikiri inda alhammi wa diqi an so mustahabbi ne mutum yayi ambaton Allah lokacin da yake cikin wato damuwa sadda ka haɗu da alhammu menene alhamu, shine damuwa akan wani abu na duniya an gane ko wabdiqi da kuma lokacin da ka samu kanka cikin kunci na me na rayuwa to ba aza hannu akai yi ga kai ana kuka ana raki ba a kamar da al'amarin nan gaba. ga Allah ka ambaci Allah sai Allah shi ma mahita ladabi na takwas istihbabu zikiri an so yin zikiri inda iyadatul marid lokacin da ka je gai da mara lafiya idan ka ce wurin marar lafiya domin gaishe shi ka duba shi to sai ka yi zikiri akwai zikirin da ake so ka yi a wurin marar lafiyan nan kuma shi ma mara lafiyan kana iya roƙo ne cewa shi ma addu'a don addu'a ta min karɓar ɓata an gane ko Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu ya ba mu ikon kiyayewa sai mu fara da na farko iske babul iksar minar adh wato ana son yawaita ambaton Allah mutum ya yawaita zikiri ko da yaushe zama ta kana cikin zikiri rawa muslimun imamu muslim ya ruwaita hadisi ana bi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah da yake abu huraira qala abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce sabaqal mufarriduna masu keɓanta kansu dan ɗaya ambaton Allah wato sun tsere sun yi gaba sai dai a biyo mi a biyo bayansu duk wanda ga samun lokaci ya zauna ya keɓe lokaci na musamman don ni ambaton Allah to wannan ya riga ya yi gaba duk da kai baka ya cin mai jama'a an fahimta ko? qalu wa mal mufarriduna sai sabai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su al mufarridun masu keɓance kansu na ambaton Allah ya rasulullah ya manzo Allah qala sai manzo Allah ce azzakiruna Allah masu ambaton Allah da yawa mutanen daga yin zikiri da yawa in sun tahi zikiri ba dan kadan suka yi ba daga cikin maza wa zakiratu da kuma masu yawa ambaton Allah daga cikin mata kun ga wannan hadisin yana karantar da mu cewa ana son yawan me zikiri duk cikin ibadoji babu ibada wadda Allah ya ambata yayyabi masu yin yawan yin ta'in ba zikiri ba ko akwai eh? akwai wata ibada wadda an kace Allah ya ambata a cikin alƙur'ani cewa a yi ta da yawa in ba zikiri ba to sai dai shi ko zikiri ya kunshi ayyukan ibada fa da yawa a lura da wannan kun ga da Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'min har zuwa ƙarshe duk wayannan abubuwan sifofin da anka ambata ba ambaci cewa sai ka yawaita ba amma da aka kai wurin zikiri sai aka ce wazakirina Allah kafiran Wazakirat. kun ga wannan shi yake nuna ana son wato mutum ya yawaita zikiri ka yawaita shi safe da yamma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi azkarus sabahi wal masa bayan addu'o'in da yake yi na nashi on daily basis eh, me yake cewa da Hausa a cikin harkokin shi na yini in ya farka daga bacci ga addu'a da yake yi lokacin da ya tashi ga wanda yake yi idan ya je wurin alwala ga yanda yake yi har zuwa yin sallarsa har cin abincinsa kai har dare ya sake kewayewa duk an yi bayanin duk ayyukan da maza Allah yake yi yana yin addu'o'i amma bayan su kuma akwai addu'o'i na musamman da yake yin su da sahi kuma yake yin su da yamma yake yin su bayan sallar asuba da kuma bayan sallar magariba saboda kun ga wannan shi ke gwada cewa lalle ana son ambaton Allah da yawa Allah ka ba mu ikon ambatonka kuma ka ba mu ikon yi domin kai rawa muslim har yanzu imam muslim ya sake ruwaita wani hadisi an sa'ad ibn abi waqas daga sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu Allah ya dare sa'ad qala sa'ad yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci mun kasance muna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tare da shi faƙala sai manzo Allah ya ce a ya ajizu ahadukum shi yanzu ɗayanku yana jin kasawa ɗayanku yana kasawa an ya kasiba kulle yawmin alfa hasanatin yayi aiki wanda za a ba shi lada hasana dubu kullun sahiya yanzu ɗayanku zai ji yana kasawa ga yin haka an dai san hasana ko wanda hasana ba wai lada ta kwara guda hasana ba a hasana kamar kwantena ta wadda babu komi cikin ta sai mi sai lada kuma kwatankwacin kwatan kwatankwacin dutsen uhudu babu abin da a cikin ta makare take da mi da lada hasana guda kenan to sai suka yi tunanin yanzu wani mutum na ga iya aikin da za a bashi hasana har guda dubu gaye ne ai ba ƙaramin aiki na ba saboda haka fasa alahu sa'ilin sai wani mai tambaya ya tambi manzo Allah min jila sa'i daga cikin mutanen da annan zaune tare da shi sai tambaye shi yace kaifa ya kasibu ahaduna alfa hasanatin ce ya rasulullah a na ɗaya daga cikin mu zai yi har ya iya yin aiki wanda za a bashi hasana guda dubu gaini guda a ana zai iyawa kun ga suna mamaki kenan ko suna ganin bai yiwa ƙala sai manzo Allah ba shi ansa ya ce yusabbihu mi'ata tasbihatin mutum ya yi tasbihi guda ɗari menene tasbihi subhanallah Ya ce to mutum ya yi tasbihi guda ɗari fa yuktabu lahu alfa hasanashin sai a rubuta mai hasana guda dubu au yuhaffa anhu alfu khadiyatin ko kuma a share masa daga cikin kurakurai ne da ya aikata zunubai ne a share mai guda dubu sanadiyar wannan tasbihi da ya yi guda nawa guda ɗari cewa subhanallah subhanallah ba hawayen ga da aka yi bayan ka gama sallah farilla ba wanda ake yi talatin da uku a ba su ake nihin wai kai ɗari ɗari ba ka samu wani lokaci dai za ka zauna a cikin wunin ka kai tasbihi guda ɗari yin wannan tasbihin guda ɗari sai a baka hasana guda dubu ko a shahe ma zunubanka guda dubu jama'a mihi wannan alheri kama kun san inda rigima take shaidan bai bari bai bari ka samu lokacin yin wannan amma fa yana baka dama ka samu lokacin tsince yana baka damar samun lokacin tsegumi yana baka damar lokacin kallon abin da wani gayi kai ga naka take yana baka lokacin da za ka yi kallon tv ka yi kallon duk ana samun wani lokacin ana samun na kwana amma da an ce zikiri na sai kwana galibi ke sa haga hata karatun ƙura'ani da mutum ya ɗauko ya fara sai ji ido ne sun fara ruwa sai hamma sai sai kwana da yadda saboda ba ragona ba yadda kasan kake fafutuka ka samu ka shiga aljanna haka haka fafutuka ka gade ka ta wuta Allah ka tsare mu daga sharrin shaitan da haka wala sai mun yi da gaske sai mun kama jikinmu Allah shi muna jagora to mun ji falalat yawaita mi yawaita yin zikiri saboda haka yana da kyau mu yawaita yin zikiri ko da yaushe kuma zikirin nan ba tasbihi ɗaya zikiri ba ta hamidi zikiri ne ta halili zikiri ne duk an san wayannan ko dukan su azkar ne karatun alkur'ani zikiri ne sallah ma zikiri ce saboda haka ka samu lokaci wanda zaka zauna ka yawaita yin mai zikiri saboda wato al'amarin addinin musulunci sauki gare shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba kun san wani abu wani Allah ya hore mai sallah ko shekaran jiya mala ya bada misali da irin mala Abbas je ga ko shi sallah ba ta wahal sai wani ko in ya fara sallah kamin shi gama yana hamma goma ko ba haka na ba da kacar da su dungoshi da cat ya ga yami ya gama amma da ya gama ta kuma sai ji ya dawo normal shi wahala ta ka bashi wani za ka ga Allah ya hore mai azumi bai wahalsai sai haka kai in kai azumi da kyar da su goshi haga magarba ta yi sai haka shi babu ruwa ne azumin litinin da alhamis lahiya lau za ka gaina ta yanzu komi zahi komi sanyi bai jin damuwa na Allah ya hore min to shi rike wani za ka ga Allah ya hore mai ya zauna ya yi ta tasbihi ya yi ta yin tasbihi Allah ya sauke mai wannan zai iya yin dubu goma ba dubu guda ba dubu goma zai iya zauna ya yi si Allah ya hore mai to ya riƙe ya yi ta yi duk ibadar da Allah subhanahu wata'ala ya sauwaƙe ma to yi ƙoƙari ka riƙe ta kakka bari ta kofce maka saboda ƙarin imanin mutane ba gudana ba wani karatun ƙur'ani Allah ya hore mai zai iya zauna ya karanta hizifi goma wani ko sura guda in ya fara kamin kai ƙarshen ta yayi kwana ko ba haka nan bane to kai ƙoƙari, abinda Allah ya hore ma ya sauwaƙe maka ka riƙe shi gam wala Allah yana yiwa da shi ne Allah subhanahu wataala zai dibe ka da idan rahama ya zama sanadin shiga ka aljanna Allah ka sauke mana bauta ta maka ladabi na biyu daga cikin ladubban ikhlasi ladubban zikiri shine al-ikhlas fi zikir niyya ka tsalkake niyyar ka zan zikirin nan kana yi ne don wa don Allah ya zan saboda Allah na muke yi ba don wani ya gani ba a ce ka wani akwai ƙoƙarin zikiri gare a'a ya zama saboda Allah na kake yi jama'a an fahimta ko ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa abudullaha mukhlisina lahu hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah da mu da al'ummomin da suka gabace mu gaba ɗayanmu dama can farkon surar ba Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyana su wayanda sun yi kafirci wanda sun ka butulce daga cikin ahlul kitab yahudawa da kiristoci da su ma mushrikan larabawa ƙuraitawa wanda aka aiko manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a cikin su dukkan su basu gushe ba mun fakki ne sun kasance masu mi daku suna jiran aiko musu manzo don a cikin littafan su su ahalin kitab sun ga cewa lalle za a aiko manzon karshe kuma kowane su yana shirye cewa in manzon ne yazo zai yi imani da shi ba su gushe ba suna cikin wannan hatta ta atiyahumul bayyana har sai lokacin da mi wato gaskiya ta zo musu wannan manzo ya zo musu gaskiya na shine rasulun min Allah ya tulo Hufan mutahara wani manzo ne daga wurin Allah shine manzo Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam wanda ya zo musu daga wurin ubangijinsu kuma yana karanta musu wasu wato takaddu masu tsalki yana karanta musu wani littafi mai tsalki shine mi alqur'ani sin mi an ka umarce su a cikin wannan littafin shine sai Allah ce wa ma umiru da su ahalil kitab din can da su mushrikan laraba mu al'umma manzo Allah da aka aiko ma qur'ani gaba ɗayan mu wa ma umiru ba abun da aka umarce mu da shi illa li abudullah sai mi sai dan mu bautawa Allah shine kawai Allah yake nema gare mu mu bautata mishi kuma wurin bautan nan mukhlisina lahuddin yanzu muna tsalkake addini gawa ga Allah hunafa muna karkatowa mu bar duk wani addini in ba wanga na musulunci ba wa yuqimus sala su tsayar da sallah wa yutuz zakata su bayar da zakka tsalkake addini ga Allah barin duk wani addini wanda ba musulunci ba ka dawo ga musulunci ka tsayar da sallah ka bayar da zakka idan kana da abin bashe ta to yin haka sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine ya addini wanda an ciki. wanda ya aka sai haka ya kuskure mu hanya Allah ya kare saura kun ga kina al-ikhlas yana cikin ni istiqama ikhlasi yana daga cikin istiqama abinda gwada kai musulmi ne na gari na kirki shine zaman to kana yin ayyukanka na ibada don wa don Allah Allah ya gane da mu rawan nisa'i imamu nisa'i ya ruwaita hadisi bi sanadin hasanin da isnadi wanda yake kyaukyawa an abi umama talbahili daga abu umama talbahili Allah ya dada aikinsa qala abu umama ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi faƙala sai ya ce a ra'aita rajulan yana tambayar manzo Allah ya ce ya rasulallah yanzu kana ganin shi wani mutum a ce wani mutum Raza ya hita hogan fama ya yaƙi yalta misul ajira amma wannan hitar da ya wurin yaƙi yana yi don neman ya samu lada wa zikira kuma a ambatai a ce wane ya yi fama wane ya yi kaza yana son ya jehe mi ake cewa tsuntsu biyu da dutse guda yalta misul ajira wa zikira yana son wato ya samu lada a wurin Allah kuma yana son a yaba mai a ce wane jarumi na ya rasu rasulallah yanzu wanda ya yi haka malahu mi a gare shi suna da lada ana samu yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi yace mai la shay alahu wanda ya haka bai da komi duk wanda ya yi don neman lada don kuma a cewa ne ya yi to bai da inda ya samu an ce mai yayi ɗinta shi kenan, in bai samu ba ya yi 2-0 amma dai wurin Allah bai da komi an gane Fa'a da ha salasa marratin mutumin da ya maimaita tambaya ta hasso uku yana tambayar manzo Allah cewa ya rasu a ra'aita rajulan zaza yalta misul ajara wa dhikra ma lahu ya rasulullah me za ka ce game da mutumin da ya yi yaƙi yana neman lada yana neman ambato eh? me za ka ce ni a gare shi har yanzu ne manzo Allah ya sake ba shi amsa da cewa mi la alahu bai da komi Allah ka kare mu daga yi don a ambata sun maƙala sannan manzo Allah ya ce inna Allah ya kabalu min al'amali lalle Allah yana karba la yaqbalu min al-amal lalle Allah baya karba daga cikin ayyukan da aka yi illa ma kana lahu khalisan sai abin da ya kasance an tsalkake shi gare shi an yi shi don shi kadai amma ba a yi a ce Allah da kai da wani kwaraba ba shi na shirka ba Allah ga sallar ganaye da kai da da wani ko ga azumin ganaye da kai da wani kai ka bani lada shi ko wani ya ganin min jama'a an fahimta a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ana ana agna shuraka'i min ash-shirk ni ne mafi wadatuwa fiye da wanda ake hada ni tare da su akan abun nan da an kada ni dan haka man ashraka bi ma'i gairi duk wanda ya hada ni da wani na yayi aiki na ibada ya ce Allah ku raba da kai da wani taraktuhu wa shirkuhu Allah ce na bar da shi da shirka duk abawan can ne ni na bar mai ban da bukata saboda haka ya jama'a zikiri ma in za mu yi to mu yi shi a ɓoye tsakaninmu dawa tsakaninmu da Allah saboda gudun kadari ya ta shiga ciki giya bihi hahu sannan kuma wannan aikin mutum ya yi shi don neman ya samu milada a wurin wa a wurin Allah ba wurin wani ba shi yasa a mahanga ta ahalus sunna yana da wahala kaga ahalus sunna da tasbaha ga hannu ne shi na yawo zai wahala don kama wani symbol ne mai ake cewa kama wata alama ta da an gane ka da ita sai a ce wani ka zana haka in baka yi annabi sai yakin ka hilalaci to ina ta ga ai hankuri fa sun san makaranta muke ina ta ga mai hitowa ga hili yayi ta ambaton Allah hadda faduwa kwance ina an ka samu wannan to abinda an ka wanda ya gabata Allah shi yahi amma ya kamata a yi ne a gyara kuma na daga cikin abin da ake so idan mutum zai bauta ma Allah to a samu at-tadarru'u menene at-tadarru'u shine kankantar da kai Allah ba warinka na ba ba abokinka na ba ba mai gidanka na ba ubangijinka ne yanzu don Allah zan ba ku misali a kaddara ni yanzu ana kirana da suna Adamu Nuhu kowa san cewa nuhu shi an mahaifi na ko to da Allah sai kun haga nan bisa titi na hera hannu ina tarab kan gaba ina kiran nuhu nuhu da Allah me za ku cewa a kauna ta nake shi yasa ni mai haka nan da Allah in kun haga nan me za ku cewa ta ce to a rike ho malam ho dai ina ganin ho ina dai ko mala ya sha wani abu yau to ainihin mutum na iri na, amma Allah ya umarce ni cewa in girmama shi in mai biyayya a matsayi ne na me na mahaifina to yanzu da Allah ni haka ban girmama shi ba eh na girmama shi ni haka nan ko to zarta shi ni to ya jama'a in habban iyaye mai haka nan yaya zaka wa Allah haka in girmamawa na abun nan to ka harawa babanka a gane ka kana wa babanka haka nan in har girmamawa ta a abun da a girmamawa ga Allah a gane ka kayi alwala ka samu wuri ka zauna ka natsu kana ambaton Allah to lalle ka girmama Allah a wai hankuri fa Allah shi ba mu ikon gyarawa Allah ya ganar da mu ya ganar da 'yan uwanmu saboda haka manzo Allah ya gaya mana cewa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan lalle Allah bai karba daga aiki sai abin da ya kasance an tsalkake shi gare shi don shi kawai aka yi wabtu giya bihi wajahu kuma aka nemi sakamakonsa a wuri ne shi da yake nema ya bayar da sakamako ba wani ba Allah ya ganar da mu ladabi na uku daga cikin ladubban zikiri istihbabu zikiri ala taharatin ana son lokacin da mutum zai yi zikiri ya zamanto yana da alwala in so a samu lokacin da za ka yi zikiri ka samu buta ka yi alwala ta musamman ka zauna don kai wannan mai zikiri fafi sahihaini ya zo a cikin littafin bukhari da muslim ana bi Musa radiyallahu anhu daga Abu Musa Allah ya dada aikinsa qala Abu Musa al-Ash'ari yace lamma faraga an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Hunain bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare da matsalar yakin Hunain an yi ta an gama ba sa aba Amir sai aika Abu Amir ala Jaisin a kan rundunar sojoji ya sanya shi shi a shugaban wannan rundunar ta sojoji ila audas zuwa ga wasu mutane zuwa wani wuri da ake kira audas an tura shi ya je ya yaƙi wayannan mutanen an gane ko falaki ya durai dabni sama lokacin da suka tafi sai suka hadu da duraid shi ne shugaban wayannan mutane na audas kuma ba musulmi ba ne an gane ko bayan an haɗu fagen fama da duraidu sai aka kashe duraidu bayan an kashe duraidu <coughs> wa zama Allahu ashabahu Allah ya tarwatsa mutanen duraidu sun ka gudu Allah ba musulmi nasara an gane ko ƙala abu musa abu musa da yake ba mu labari ya wa ba'athani ma abi amir lokacin da manzo Allah zai aika Abu Amir ya aika shi tare da ni ni ma ina cikin rundunar sojojin da sun ka tai tare da shi an gane ko farumiya Abu Amirin fi rukubatihi a wani yakin nan sai aka halbi Abu Amir ga gwiwa tai aka halbe shi da kibau an san kibiya ko ramahu jishamiyun wani mutum daga cikin mutanen can na utas shi ya halbe shi ga wannan gwiwar tashi bisa Hamil. ya halbe shi da mashi fa asbata hu fi rukubatihi ya abka mashin nan ga gwiwar Abu Amis an gane ko fanta haitu ilaihi Abu Musa ce lokacin da aka halbi shi Abu Amir da wannan wato kibiyat ya kwaɗe sai ni sauri na wuri nai an gane ko lokacin da na isauri nai